يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا أنا تكيئكم في يوم رانا ربيو درن أكو أوتا رمضان شكرا تدبو لتريه لتلاتين لتقوى تهجرا من ذو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ذو مدينة وتتدي دي درانر أشرين لتقوى ga watan biyar shekara ta da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma don fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai daraja na ramadan muna nan a cikin wato suratul anfal inda karatun da ya gabata muka tsaya akan aya ta talatin da ɗaya, yau kuma insha Allah ta'ala karatun mu zai kama da kan aya ta talatin biyu har zuwa ta talatin da kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyi mukan saurari karatun bakin su malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطرنا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة السماء يئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan min as-sama' aw i'tina bi'adhabin alim ma'anar wannan aya a takaice Allah yake ambata cewa wa idh qalu allahumma kuma ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ambata ka tuna lokacin da wato ainihin kafirai mashirikai suka ce ya Allah suka kirayi Allah subhanahu wata'ala in kana hadha huwa al min indik suke cewa idan har wannan alqur'ani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi gaskiya ne daga ubangiji yake ba manzo ne ya kage shi ba ba wasu ne suka taimaka masa suke masa shiftarsa ya rubuta ba in dai har da gaske daga wajenka littafin ke ya Allah fa anzil alaina hijaratan min as-sama to mun yadda mun amince muna roƙon da ka saukar mana da ruwan dutse daga sama ai mana ruwan duwatsu daga sama a jefe mu da su kamar yadda aka aikata ga ashabul fili lokacin da suka so rushe ka'aba suka ce a wi'tina bi azabin alim ko kuma Allah in ba za ka yi mana ruwan duwatsu ba ka zo mana da wata azabar daban mai raɗaɗi kada a yi mana mai sauki wannan ita ce ma'anar wannan aya a taƙaice ma'anarta kuma ta salo mai faɗi da Allah yake cewa wa idqalu Allahumma in kana hadha huwa al min indik فأمطر علينا حجارة من a أو ائتنا بعذاب أليم ya tabbata cikin sahihu bukhari da sahihul muslim a hadisin da aka karɓo daga sahabin annabi anas allah ya da shi yake cewa wanda yi wannan mummunar addu'a mai ɗauke da fito na fito da abin da manzo sallallahu alaihi wa wa sallama izo da shi na alqur'ani shine abu jahal inannan allah amr dan hisham dan mughira shine yake cewa ya allah in dai wannan littafi da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake karanta gaskiya ne kai ka aiko shi da shi ba zancensa bane ba na wasu mutanen da bane to ai mana ruwan duwatsu a yi maganinmu a jefe mu in haka amma mafi yawancin malaman tasiri suna cewa wanda ya faɗi wannan magana shine annabru bin al amma dai imam bukhari da imam muslim kamar da yake cikin sahihan tafansu suna ambata cewar ana sahabin manzo ya ce abu jahal ya faɗi wannan magana cewar in kana hada huwa alhaqqa min indika malamai suke cewa ɗayan biyu ko dai suna nufin idan har wannan alqur'ani gaskiya ne daga gare ka ike to kai mana ruwan duwatsu a wata maganar ko malamai suka ce a abinda suke nufi da in kana hada huwa alhaqqa min indika suna nufin annabtar annabi muhammad Ina da aminci Allah tabbata a gare shi in har gaskiya ce kai ne kai masa annabta ba shi ya ga dama ya nada kansa ya ce shi annabi ne to kai mana ruwan duwatsu saboda haka a wannan gaba malamai sun ambata maganganu guda biyu ko dai in kana haza huwa alhaq ana nufin alqur'ani ko in kana haza huwa alhaq ana nufin manzon da aka aiko da qur'ani dukkanin su dai maganganu ne akan hanya in ka ja da alqur'ani ka ja da manzon da aka yi ko qur'ani in ka ja da manzon da aka yi da qur'anin ka ja da qur'ani saboda haka kowanne dai malamai sun ambata sai wanda suke fa amtar alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabil alim babban malami bijimi wanda yake shakundin ibnu kasir Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan abin da kafiran maka arna suka faɗa ina nuni ko ina daga cikin yawan wautarsu da tsananin wasu ga manzo da kuma abin da yake tafi da shi na alkur'ani da taurin kansu da kuma yawan shishiginsu wanda wani daga cikin abin da aka aibata su da shi wanda abin da ya dace da sai su ce ya allah idan har wannan alkur'ani da aka aiko da manzo yake cewa ka aiko shi da shi gaskiya ne tafiyayye ne daga wajenka ko ya Allah in har wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzanka ne annabinka ne to ka shiryar da mu zuwa ga abin da ya zo da ai da haka ya kamata da su ce a musu ruwan duwatsu ba ka datar da mu da binsa ya zama abin da ya zo da shi mun karba muna bi amma maimakon haka sai suka wato ainihin nemi a yi musu hukunci mai tsanani suka yi wa kansu mummunar addu'a ta cewar allah ya musu ruwan duwatsu sai zamanto sun gaggauto wa kansu azabar allah su da wata'ala suna gabatar wa kansu cewar a yi musu ukuba wanda wannan magana da suka faɗa ta yi kwatankwaci da faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul ankabut inda yake cewa wa bil azab dabi'a su ne maka gaggawa na ka musu da azaba Allah yake cewa walaula ajalun musamman in ba dan wani lokaci abin ambato ajiyayye da Allah wato ainihin ware ba na ja'ahumul azabu da azabar ta zo musu amma Allah subhanahu wata'ala bai tsara haka ba ba a sallai yake nufin ya musu azaba ba wala ya ati lahum baghatatan wa hum la yash'urun Allah ya azaba za ta zo musu titse kwatsam ba zato ba tsammani ba tare da sun sani ba kuma kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala ne cikin suratul fat da Allah yake cewa wa qalu rabbana ajil lana qitbana qabla yawm hisab suke cewa ya Allah ka gaggauto mana da ka san mu na azaba kafin ranar da za ka yi hukunci da binciken ayyukan bayi kai masu sakamako mu a maza a mana azabar mutum ana to wannan halayya ce ta kafirai da take nuna wato taurin kansu da kuma bajire wasu ga ayoyin Allah da manzansa sannan kuma kamar faɗin Allah ne su subhanahu wata'ala cikin suratul ma'arij da Allah yake cewa sa'ala sa'ilin bi azabil waqi lil kafirina laysa lahu dafi ma'ana mai tambaya daga cikin kafirai yayi tambaya game da azaba mai afkuwa wanda Allah yake cewa lil kafirina laysa lahu dafi wannan azaba da za ta tabbata kafirai babu wani mai iya ingije musu ita kudaka anan ne suke cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam suna roƙon Allah da kansu To in dai abin da manzo yake tafi da shi na alƙur'ani ko shi kansa da yake annabi ne manzo in gaskiya ne Allah ya musu ruwan duwatsu daga sama Allah ya tsare wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka tana sanar da mu bayani akan tsananin musa gaskiyar da Allah ya aiko manzo da ita da kafirai suke na lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da ma waɗanda suke kan abin da suke kai a yanzu sannan wannan aya tana sanar da mu wawanci irin na kafirai inda suke gaggauto wa kansu Allah ya musu azaba ya halaka su a maimakon su roƙi ya shiryar da su zuwa ga abin da yake gaskiya bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma kana Allah wa ma kana ma'anar wannan aya a takaice Wa كان الله ليعذبه bai cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai tsara ba ya azabtar da waɗannan kafirai da suke cewa yi musu ruwan duwatsu wa an tafihim alhali kai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kana tabbace mai a tsakaninsu kana mai kira zuwa ga gaskiya Allah bai tsara haka ba a lokacin da manzansa yake tsaka da isar da sakonsa manzan yana tsakanin waɗanda yake isar da sakon, don wasu sun bijire kuma sun ce azaba kuma sai azaba Allah bai tsara haka bai daga cikin hikima ta Allah subhanahu wata'ala ya haka da haka Allah ce wa makana Allah li yu'azibahu Allah bai tsara zai azabtar da su ba wa anta fihim alhali kai kana cikin su ya manzan Allah sannan Allah yake cewa wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kuma bai cikin tsari na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su alhali cikin su akwai wanda suke neman gafara Allah daga cikin musulmai raunana a lokacin da suke wannan azaba akwai musulman da suka ba da gaskiya da Allah cikin garin makka waɗanda suke da rauni ba su yi hijira zuwa madina ba ko zuwa wani madina amma suna nan suna roƙon allah ya gafarta musu kurakuransu kuma suna ƙoƙarin bin allah to ya allah zai azaba ta ruwan duwatsu da irin waɗannan bayin nasa wanda suka ba da gaskiya da shi masu neman gafararsa in an yi haka su kuma wato an bi ta kansu kenan don a wato ainihin rusa kafirai su ma kuma an azabtar da su ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da allah subhanahu wata'ala yake cewa وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم زوى قرش Ayar, babban malami Hussein bin Muhammad Makhluf Allah ya yarda da shi ya ji kansa da rahama yake cewa sunnar Ubangiji da tsarinsa ya gudana na cewar bai halakar da wata alƙarya wacce ta ƙaryanta wani annabi daga cikin annabawansa ko manzo daga cikin manzanninsa alhali annabin da ya aiko musu yana tare da su a cikin su alhali mummunan da suka ba da gaskiya da manzansa suna tare da su a gauraye allah bai tsara haka ba har sai idan allah ya fitar da manzan ya fitar da muminan to sannan sai ya azabtar da kafirin da suka rage waɗanda suka bintsire kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya ga annabi nuh aka sa shi ya jirgin ruwa aka ɗebi iya wanda suka ba da gaskiya da shi kansa Allah ya sa suka shiga cikin wannan jirgin ruwa ya bi ta kan waɗanda suka wato anin kafin kamar yadda aka umarci annabi lot da cewa ya fice daga cikin garin da aka aiko shi ya bar kafiran da suka bintsire masa aka sa mala'iku suka yi ruwan duwatsu ga garin suka kuma ɗaga garin ga baki ɗaya suka yi masa juyin waina ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa to ire-iren wannan tsari da Allah subhanahu wata'ala yake haka yake tafiyar da al'amuran ba dan kawai kafirai sun ce azaba a yi ruwan duwatsu ko shi kenan sai kuma Allah ya ruwan duwatsun ba bayan ga manzon da ya aiko a cikin wannan al'umma ina ci gaba da kira da wa'azantar da al'umma kuma ana samun masu karɓa, bayan ga munan da suka ba da gaskiya da Allah to ba Allah Allah ba haka yake bai tsara haka ba wannan kuma tsari na ubangiji subhanahu wata'ala yana gudana ne a haka saboda ita azaba ta Allah subhanahu wata'ala idan ya saukar da ita gamewa take da nagari da watsatsaye dubbi take ta kansu sa Allah yake cewa na fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron afkuwar wato jarraba daga ubangiji subhanahu wata'ala wacce ba ta keɓanta ga iya waɗanda suka yi zalunci kawai a an ta zo gamewa take sannan malam muhammad al-amin shankiti allah ya ji kansu da rahama yake cewa a wannan aya allah subhanahu wata'ala ya sanya wa al'ummar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aminci daga azaba tattare da abubuwa guda biyu abu na farko samuwar manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tsakanin al'umma muddin manzo yana cikin al'ummarsa a lokacin da yake kira zuwa ga Allah to aminci ne ga al'ummar na Allah subhanahu wata'ala ba zai saukar da azabar da za ta fata-fata da su baki ɗaya ba sannan aminci na biyu shine samuwar istighfari a cikin al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine faɗin Allah wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun da gara aka ce akwai masu neman yafiyar Allah da gafararsa to Allah subhanahu wata'ala yakan amintar da wannan al'umma daga yiwuwar ya saukar musu azabar da za ta game da su ta fata-fata da su to su waye masu neman gafarar nan a ƙarƙashin wannan gaba akwai maganganu daban-daban na malamai wasu malaman suke cewa masu neman gafarar nan su ne raunanan muminan da suke cikin garin makka wanda ba su fita sun yi hijira ba kuma an fi karfin su ba da suka iya amma suna iya bakin kokarin su bin Allah da neman gafararsa to su ne wahum yastaghfirun da Allah ya faɗa wanda suke tsakankanin waɗannan arna wasu ko malaman suka ce a abin da ake nufi da masu neman gafarar su kansu arna domin idan sun je dawafin ɗakin Allah da suke a wannan lokaci duk da suna arna to kuma in sun yi ɗawasun ga ɗakin Allah sun ma faɗi wani abin da yake na shirka suka dawo daga baya su ce gufuranaka ya ubangiji muna neman gafararka to malamai suke cewa wannan magana ita ce mafi raunin magana domin duk aikin da kafiri zai muddin bai riga ya yi imani ba dan ya faɗi wani abu na neman gafara ko ya aikata wani aiki na aikin da ake a musulunci a samu sakayya da lada ba fa zai samu ba shi saboda haka dan wani arna yanzu ya zo an yi abu ya ce Ozu biLla, ko an yi abu ya ce bismillah ko wani abu ya taso ya ce sallallahu alaihi wa sallam ya yi salati ga annabi a banza tunda bai riga ya yi imani ba saboda haka sai an yi imani irin waɗannan ayyuka suke amfanar wanda ya yi su saboda haka wasu malamai suka ce cewar a ce wahum yastaghfirun ana nufin arnan da suke neman gafara Allah bayan ba su riga sun yi imani da Allah ba wadda ta ce magana mafi rauni cikin maganganun da aka yi a ƙarƙashin wannan gaba wasu kuma malaman suka ce abin da ake nufi wahum yastaghfirun alhali cikin waɗannan kafirai akwai masu tuba ana fassara wannan yastaghfirun da cewar tuba daga abin da suke na kafirci su shiga musulunci su karɓa addinin musulunci su zama muminai sun yi imani imani na gaskiya to tunda a cikin su ana samun masu imani na gaskiya da suke karɓar imani to ya ku Allah zai amsa addu'ar waɗanda ba su imani ba cewar a ruwan duwatsu a gama da kowa to wannan yasa Allah subhanahu wata'ala bai amsa addu'a su ya aiwatar da abin da suka ce ba dan bai cikin tsarin sa haka a wata magana ko malamai suka ce a abin da ake nufi hum yastaghfirun saboda akwai waɗanda za su fito daga tsatsan waɗannan kafirai da suke wannan mummunan addu'a wanda za su ba da gaskiya da Allah su musulunta kuma a waye gare suna neman gafara Allah akan kurakuransu to ya zai halaka waɗanda a ƙarƙashin su ko ta su kuma wanda za su bi Allah za su zo shi ya san haka so ba sani ba don haka ba zai saurare su ba to waɗanda suna ire-iren maganganun da malamai suka ambata a ƙarƙashin wannan aya a kuma wata maganar wasu malamai suke cewa wahum yastaghfirun abin abinda ake nufi inda za su nemi gafara Allah subhanahu wata'ala to da Allah subhanahu wata'ala ya tsare su daga azaba amma sai dai ba su yi hakan ba sai abin da wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake raye a lokacin rayuwarsa yake kira zuwa ga Allah aminci ne ga al'ummarsa na Allah ba zai musu azabar da za ta halaka su sai fata-fata da su ba samuwar manzo a tsakankanin al'umma aminci ne ga al'ummar daga fuskantar azabar ubangiji mai halakarwa da wato darkake bayi ga baki da sannan wannan aya tana sanar da mu falala da martaba da daraja ta ibadar neman gafara Allah istighfari da kuma sanar da mu cewar istighfari yana kubutar da bayi daga fuskantar azabar Allah duniya da lahira wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun bayan haka sai Allah ya وما له ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام فهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه من إلا المتقون Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yake cewa wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illa almuttaqun walakinna aktharahum la ya'lamun ma'anar wannan aya a takaice Allah yake wa ma lahum alla yu'adhibuhum Allah wani abu arna suke da shi da ya tabbata a su wanda zai hana Allah ya azabtar da su wa ma lahum Allah alla yu'adhibuhum Allah me kafirai suka taka da suke jin saboda shi Allah ba zai musu azaba ba wa hum yasudduna 'anil masjidil haram alhali suna kare bayan Allah muminai da suka ba da gaskiya da Allah daga barin yin dawafin ɗakin Allah na Ka'aba da kuma yin sallah a masallaci mai alfarma da ke garin Makka waɗannan abu da suke yi ko wannan aika-aika da suke ta hana bayan da suka cancanci gurin bautar Allah ya isa dalili da Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da su ya halaka su saboda shi to ya suna yin abin da Allah zai iya halaka su da shi kuma har ma suke gaggawar a musu azaba to me suka taka da zai hana Allah ya musu azaba in ya nufin yi musu gashi kuma alhali suna yin abin da ya cancanci a musu azaba saboda shi Allah ya ce wa makanu auliya'a a. Tufa ba waɗanda suka cancanci jibinta al'amarin masallacin Allah ba ne na Ka'aba masallaci mai alfarma ba su dace da jibinta al'amarin wato wannan masallaci ba sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba cewa in uhu? illa almuttaqun ba wasu bane masoyan wannan gurin ibada ta Allah ba wasu bane waɗanda suka cancanci su jibinci al'amarin wannan ɗaki na Allah da wannan masallaci illa almuttaqun sai bayan da suke jin tsoron Allah waɗanda suke tsara dokokinsa wanda su ne buminai musulmin da suka ba da gaskiya da mazu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce walakinna aktharuhum la ya'lamun amma sai dai mafi yawancin kafirai ba su san haka ba dan haka har suke jin suna da damar da za su iya hana annabi da sahabbansa zuwa ga ɗakin Allah domin yin ibada ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce wa ma lahum Allah yu'azzibahum Allah Allah yana labarta mana ne a wannan aya cewar kafirai ba su da wata alfarma ko martaba a gurin Allah subhanahu wata'ala da za ta hana Allah ya musu azaba ko ya halaka su ba su da wannan hurumin ba komai bane su a gurin Allah da Allah ya ce wa wahum yasudduna an masjidil haram kuma alhali su suna tsare suna katange suna hana bayan Allah muminai isa ga masallacin Allah ne alfarma da ke garin makka wannan bayani da Allah ya a wannan gaba kamar kwatankwacin sa ne mai girma da buwaya cikin suratul fathi da yake cewa humul ladina kafar mutanen makka su ne jama'ar da suka kafirta wasaddukum anil masjidil haram kuma suka tsare ku suka hana ku isa ga masallaci mai alfarma na ka'aba kuma kamar faɗin allah maɗaukaki ne cikin suratul ma'ida inda yake cewa wala yajri mannakum shana'anu qaumin an sattukum anil masjidil harami an ta'tadu Allah subhanahu wata'ala yake cewa kada tsananin gabar ku ga wasu jama'a saboda sun hana ku isa ga masallacin Allah mai alfarma ya kai ku ko ya sa ku ko ya ingiza ku ga wato wuce gona da iri ku dai ku zama akan tsarin da Allah ya ku bi dokokinsa da abin da ya buƙaci ku yi kada ku yi la'akari da wasu wanda suke wato gaba da ku kuke gaba da su a'a ku yi abin da yake daidai Allah ya ce wa ta'awalu alal birri wattaqwa ku yi taimakeke ne akan aikin kirki da abin da yake tsoron Allah wala ta'awunu alal ismi wal udwan kada ku yi taimakeke ne akan abin da yake sako da wuce gona da iri Allah subhanahu wata'ala a wannan aya gabar da ke gaba yake cewa wa ma kanu awliya'a kafiran maka ba fa su ne majibinta al'amarin masallacin ka'aba ba abinda Allah yake nufi a nan har abada kafirai ba su cancanci shugabanta da jagoranta al'amarin wani masallaci daga cikin masallatai na Allah a ban ƙasa ba wannan hukunci bai tsaya iya masallacin maka ba kowane masallaci da ke ban ƙasa da ubangiji su subhanahu wata'ala ya hukunta wannan masallaci ya tabbata domin bautar Allah to bai cancanci shiga karkashin wani kafiri a matsayin tafiyar da al'amarinsa ba saboda ba coci ba ce ba kuma wani gurin ibada ba ce ta maguzanci a gurin ibadar Allah mabiya Allah ne suke shugabantarsa wannan magana da Allah yi a wannan gaba da wannan bayani da ke cikin wannan aya ya yi kwatankwace da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu tauba aya ta sha bakwai yake cewa wa makanan kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah bai kamata ba bai dace ba ga waɗanda suke arna mashirkai su zama su ne za su raye guraren bautar Allah su za su al'amarin tafiyar da su ba nasu bane wani kulawa da su da aiwatar da ibada a ciki bai cancanci arna a cikin guraren bautar Allah ba Shahiri ala anfusihim bil bilkof alhali su kansu arna sun tabbatar wa kansu da tabbata akan kafirci sun tabbatar su kafirai ne ba sa yin abin da Allah ya ce a yi ba a kansa suke ba to taya kuma za su shugabanci gurin bautar Allah taya za su shugabanci dakin da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarni bawansa manzansa annabi ibrahim igina shi manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama isabanta gyaran abin da ya bukaci a gyara shi a cikin wannan masallaci ta mai da hajarul aswad gurin da yake da abubuwan da suka kama da haka Allah yake cewa ula'ika habitat a'malu ai su irin waɗannan kafirai aikin su ya riga lalace rusasshe ne saboda rashin imani wa fil narihum khalidun kuma su masu dawama ne a cikin wuta to ya za kuma su tantance shugabantar gurin bautar Allah subhanahu wata'ala alhali ba akan wani tsari suke ba cewar da Allah subhanahu wata'ala wa ma kanu awliya'a kafirai ba su zama masu shugabanta al'amarin gurin ibada Allah ba to shine malamai suke cewa wannan wakilin suna da yake cikin wa makanu auliya a hu hu din wakilin sura suke cewa ina fuskantar salo biyu ina iya ɗaukan fassara biyu ko dai da aka ce wa makanu auliya a ana nufin cewar su kafurai ba su zama masoyan Allah da Allah yake son su suke son sa ba ya zama to wakilin suna yana koma ne zuwa ga Allah ina kuma iya ɗaukar wa makano auliya a su ba su kasance wato majibinta al'amarin gurin bautar Allah ba masallacin Ka'aba da kuma duk ma wani masallaci da aka samar da shi don bautar Allah kafare ba su cancanci shugabantarsa ba da tafiyar da al'amarinsa saboda haka ba su ne suka dace ba a madadin wasu kuma da Allah yake cewa in uhu illa almuttaqun ba wasu bane majibinta al'amarin masallacin Allah ko kuma ba wasu bane masoya Allah subhanahu wata'ala da suke son yake son su sai bayin da suke jin tsoron Allah subhanahu wata'ala su ne bayin sa muminai da suka ba da gaskiya da shi suke kuma kan abin da yake su kasance a kai idan an fassara shi ta cewar wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illa almuttaqun ana nufin masallacin wato anin kaba. da ma duk masallatan da aka gina domin ibadar Allah muminai ne suka cancanci shugabantarsa da kuma raya shi wannan faɗi nasa ya yi daidai da faɗinsa cikin dai suratul tauba aya ta sha takwas da Allah yake cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة illallah, يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ma'anar wannan aya Allah yake cewa haƙiƙa masu raya guraren bautar Allah masallatai su ne waɗanda suka ba da gaskiya da Allah kuma suka ba da gaskiya da ranar lahira kuma suka tsayu da yin sallah bisa tsarin da Allah ya ce suka kuma bayar da zakkar dukiyoyinsu kuma ba su tsoron kowa ba ko ba sa tsoron kowa sai Allah da ya halicce su tsoron Allah sama yake da tsoron kowa a gurin su Allah ya ce fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin waɗannan sun dace sun cancanta da su kasance cikin shiryayyun bayin Allah domin sun zama masu raya guraren bautar Allah irin waɗannan bayin su Allah yake tabbatarwa akan shirya Allah ka tabbatar da su Allah yake cewa walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafiya yawancin su su kafirai ba su san haka ba to a wannan gaba Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu yaduwar jahilci da wauta jahiltar waye Allah da jahiltar al'amarin da yake da alaka da Allah da kafirai suke da shi domin sun jahilci waye Allah don haka suke jin za su iya cewa ya musu ruwan duwatsu sun jahilci waye Allah da haka suke ganin cewar sun kai sun isa su hana manzansa da sahabbansa zuwa gurin bautarsa to Allah subhanahu wata'ala yake cewa kafirai ba su san cewar Allah subhanahu wata'ala baya daga al'amarin shugabancin gurin bautarsa a hannun Allah don ba su cancanta ba su yi wannan abu ya sa ma har suke da'awar ai su ne suka cancanci su shugabanci wannan masallaci su bar wanda suka ga dama izo su hana wanda suka ga dama don haka Allah subhanahu wata'ala i wato taimaki manzansa i taimaki muminan da suka yi ba da gaskiya da manzo suka kai ga wato anin dawa suka rusa dukkan wani arnanci da kuma wato maguzanci da ake a masallacin kaba gumakan da suke ciki ɗari uku da ɗoriya suka wato fito da su aka yi fata-fata da su guri ya zama tsantsar gurin bautar Allah subhanahu wata'ala a ƙarƙashin bayan da suka bada gaskiya da Allah wannan shine tsarin ubangiji akan abin da ya shafi guraren bautarsa a ko'ina su zama a ƙarƙashin kulawar muminai da suka bada gaskiya da Allah suka san girmansa da abubuwan da suke da alaƙa da shi sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa kafirai ba su da wata kima a gurin Allah don haka sun cancanci fuskantar azabar Allah da horonsa da azabtarwarsa a duk sanda ya so fata fita da su ko azabtar da su muddin ya ware bayansa muminai ya kawar da manzansa daga cikin su ya hijira to gamawa da su a yi fata fita da su abu ne mai sauki da haka Allah ya ɗora musulmai a kan su a lokacin yakin badar suka karkashe su suka kama wasu suka ribata a matsayin ribatattun yaƙi don haka daga baya Allah subhanahu wata'ala ya ɗora manzo da sahabbai suka zo haggarin makka suka rinjaye duk wani wanda yake jin shi wani suka hana kafirci a cikin wato garin makka sai dai abu Allah tsantsa saboda haka kafirai ba su da wata kima a gurin Allah subhanahu wata'ala da za ta hana ya azabtar da su a san da ya so azabtar da su sannan kuma wannan aya tana sanar da mu cewa jagorancin tafiyar da guraren bautar Allah da raya su da abin da Allah yake so abu ne da yake banci bayan Allah muminai kafirai ba su da hannu a ciki sannan kuma bayan haka wannan aya tana tare da mu cewar mafi mahimmancin abu a gurin kafirai mafi girman abu a gurinsu su hana muminai kusantar Allah subhanahu wata'ala shi yasa suke kare mutane daga masallaci wannan yasa zaka ka tarar din da aka ce arna sun yi karfi a wani guri suke kokarin ya za su sahala musulmi zuwa ga sallah suke kokarin ya za su sahala musulmi sakewa su ba Allah a ce an sa dokar ka a sa hijabi an sa dokar kada wanda ya sake zuwa masallaci lokaci kaza ko kuma ko ba a faɗa ba da baki a katange ku da abin da ba za ku iya kai kanku masallacin ba to wannan ne mafi girman abu a gurin arna mafi muhimman abin da suka sa a gaba saboda kai da kake musulmi ya zama lalle ka tsayu da tsare abin da yake wato na littafin Allah da guraren bautarsa da raya wannan gurare da kuma ba su kula da su dace sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa kafirai sun jahilci waye Allah sun jahilci abin da yake da alaka da Allah za ka tare da su in ta bangaren ilimi ne a duniyance Allah ya ce mana ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun in dai rayuwar duniya ce dan tsagwaro to sun maka kau a wannan fagen duk wasu abubuwa na kere-kere da abubuwa na zamani a duniyance suna da ido da fice a kansa amma in an maganar abin da ya shafi Allah da lahira to duɗin suke kai ne abin la'akari a nan kai da kai da Allah ka ba da gaskiya ka san abin da ya aiko manzo da shi saboda haka kada ka rudu da abin da suka sani na al'amarin duniya ya sa kai fatali da abin da yake hannunka wanda za ka sami yardar Allah duniya da lahira in kai haka ka tafka asara kuma su dama haka suke so su janye ka da kan abin da kake sai. wannan shine ire-iren abin da waɗannan ayoyi da muka suka kunsa abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya mana walhamdulillahi rabbil alamin